Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna cikar burina. Na marubuciya Rukayya Ibrahim Gawata. Matar Abdulrashid Zubair, wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Suna cikin lecture hall, wani haɗaɗɗen ƙamshi ya shigo ajin. Duk waɗanda ke ciki sai da suka mayar da hankalin su inda ƙamshin yake. Wani farin mutum kamar Balarabe ne ya shigo sai fantama yake yana hura hanci. Ko sanin cewa ya haɗi ne ke saka shi makon oho. Dr. Abdulrashid kenan lecturer mai ji da kanshi. 'Yan 500 level kawai yake takin, yawanci 'yan makarantar sun san shi. Ɗa guda ɗaya tak ga sarkin Zaria. Ta ko'ina ya haɗu duk macen da ke son karatu. Tana kiyaye mishi a makarantar. ci sama wajen da lecturers ke tsayuwa ya haura ya gyaran murya. Take hall ɗin ya shiru sai ka rantse babu mai numfashi a ciki. Bakin glass ɗin idan shi ya cire ya fito da hankacin ba aljihu ya goge kafin ya mayar da glass ɗin idan shi. Ya gabatar da kanshi akan Dr. Abdulrashid Jamil. Ya ce in har ya shiga lecture kar ma ka yi gigin shiga. Ya kara da cewa baya son surutu a ajin shi. A haka dai ya zayyana dokokin shi muryar shi ma kawai abin a saurara ne. Daga nan ya fara gabatar musu da lakca. Tun da ya shigo ajin Hajiya ta san me yake yi ba zuba mishi ido ta, amma sama hankalinta ba a wajen shi yake ba. Tunani ne fa zuciyarta, shi kuma duk lokacin da zai ɗago ido sai ya ga shi take kallo. Take ya ja haushinta ya kama shi, ya ɗauka irin matan nan ne marasa kamun kai. Dr. Abdulrashid ya saba da mata marasa kamun kai da suke kawo mishi tallan kansu, cewar ko da ba zai aure su bai yi soyayya shan minti da su. Shi kuma ya tsani mace mara kamun kai, Mata san ba sa gaban shi a cewar shi bai ga wacce ta mishi ba. Kallon Hajara ta zuba mishi ido ko kiftawa ba ta yi sai ya ga ko a jikinta. Hey, ya faɗa tare da nuna ta da yatsa. Ina, ta yi nisa, ba ta san da ita yake yi ba. Sai da ya jefe ta da makaɗin hannun shi da firgit ta dawo hayyacinta. Me kike kallo na? Ya tambaye ta. Ni? Ta faɗa tare da nuna kanta da yatsa. Ba kallon ka nake yi ba sa, ta ba shi amsa muryarta yana rawa kamar za ta fashe da kuka. Rili? Ya tambaya cikin mamaki a nan shi ya ce yarinyar nan tana da hankali kuwa, wato har tana da bakin cewa ba shi take kallo ba? Hmm, zan yi maganinta. Ya faɗa a hankali. Ta sunkuya da kanta ƙasa tana wasa da zoben da Kamila ta bata. Get off ya faɗa mata. Ba ja ta miƙe tsaye, question ya fara jefa mata. Don yawancin masu nuna maitarsu na son shi a fili haka yake musu, sai ya tsinka su a cikin aji yadda washegari ba za su taɓa sha'awar shiga sabgar shi ba. Amma abin da ya ba shi mamaki sai ya ga duk tambayar da ya mata tsaf take ba shi amsa, har wanda ba su yi aji ba. Kasancewar Hajji na da spirit ɗin karatun sosai, shi ya sa take karatu, ta haɗa da research kan kwas ɗinta, tas ta ba shi amsa. Ya jinjina kai, yanzu dai ba shi da wani rizin da zai wulaƙanta ta don haka ya ce ta zauna. amma baya son kallo. Kunya ya kama ta, akan me za ta kalle shi? Damuwar gabanta ya fi ƙarfinta, yaushe take da wannan lokacin? Ƙaramin tsaki ta ja bata san ya ji ba, ke? Ni kike yi wa tsaki? Ya faɗa cikin jin haushi. Gabanta ya fara bugawa ta girgiza mishi kai, har ya bar ajin bata san me yake yi ba. Tun daga ranar ya saka ta a gaba, in har ya shiga sai ya dame ta da tambayoyi. Da ya ɗaga kai ya kalli tana kallon shi sai ya ji haushinta, ya fara jefa mata tambayoyi. Duk 'yan ajin sun gane baya son jira, don haka in in ta san lokacin lectures ɗin shi ne sai ta yi ƙoƙarin yaƙi ciwo kanta tunani. Ta yi concentrate sai dai ba za ta san lokacin da ta shiga wani duniya tunani ba. Sai dai ba kowace take kallon shi ba takan kalli wani gefen daban. Don haka ya fara tunanin kamar ba akwai abin da ke damunta, ba kallon shi kawai take yi ba. Yau da ya gama lectures ya nuna aje ya ce stand off ta miƙe a hankali a tashe ya ce ta zo ta mishi bayani akan wani abu. Akan abin da ya mention. Magana a cikin mutane ba matsalar hajja ba ne don haka ta miƙe ta fara zayyana mishi har wanda bai yi expecting ba. Tana gamawa ya ce ask me a question. Shiro ta don tuna tambaya da za ta mishi ta rasa. Tun ta ce sa ba ni da tambaya. Did you mean kin gane komai da komai? Shiru ta mishi kanta na ƙasa. Ya ce kawai dole ne ki yi tambaya. Me ya sa ka tsane ni? Ta faɗa kafin kuma ta yi tunanin shirman da ta yi. Da sauri ta kama bakin bakinta tana zaro ido. ‘Yan lecture hall ɗin suka fara magana a hankali wasu na dariya. Ki same ni a ofis Ina ya faɗa ya fice a hall ɗin. Tausayin Hajiya ya kama Kamila tunda ta daina shiga sabgarta ta zama kamar marainiya a makarantar. Ta rasa nutsuwa da kwanciyar hankali ga baki ɗaya, sai dai tsananin kishiya na ta nunawa ga baki ɗaya ta zama abin tausayi a makarantar. An tashi kowa na ƙoƙarin fita a hall Kamila da ƙawayen da suka tsaya inda Hajja ke zaune ba ta da alamar tafiya. Kamila ta ce ya alkawarinmu. Hajja da kuka ya gama zama jikinta ba ta san lokacin da hawaye ya gangaro mata ba. Ta share da hijabin da ta ce yana nan insha Allah saura kwana tara kar ki manta dai. Wani abin kike yi kuma kin ga alamar nasara? Ni da Umma muna iyakacin kokarin mu abin ne ya gagara amma believe me insha Allah ba zan karya alkawari na ba. Okay. Ina ina jira zan gani. Kamila ta faɗa ba tare da ta damu ba ta wuce za ta fita a jin ta ce Kamila. Jack ta tsaya ba tare da ta jiyo ba. Ki taya mu da addu'a dan abin ya fi ƙarfin mutum guda. Sai an haɗa da addu'a. Whatever, Kamila ta ba ta amsa. Har ta kai kofa ta jiyo ta ce karki manta ki ga Dr. Abdulrashid. Na dai tuna miki ne ta yi waje abinta. Har ta shiga mota za ta rufe ta ji an rike murfin motar Hajja ce ta ce da ranta ya ɓaci ta haɗe ran nan kamar ba ita ba ta ce me yasa kike da son kanki? Me yasa kika ɗauki duk laifin kika ɗora a kaina? Me yasa kike son kashe ni da bakin ciki da damuwa, da wanda azzalumin mijinki mai son kai ya dora mu? Ko da na ƙi, ko da naki zan ji ko da wannan fitinannen lakcara ɗin zan ji. Me yasa kike min haka ne? Ta fashe da kuka, Jikin Kamila ya yi sanyi ganin Hajja a wannan yanayin ya ɗaga mata hankali sosai, sai dai tana ganin in har ta nuna wa Hajja zafi-zafi, za ta yi ƙoƙarin wani abu akan a fasa auren. Please, zan tafi ina da abin yi. Kamila ta faɗa tana ƙoƙarin jan ƙofarta, Hajja ta ce, Ni ban san me kike nufi ba, kin ban mamaki, na ɗauka yadda muke in har wani abu ya gifta za mu zauna mu yi shawara tare, mu nemo solution ne sai na ga ashe ba haka bane ba. Na gode amma akwai ranar da zaki yi da na sani. Allah ya sani. Ban taɓa zama da ke da zuciya biyu ba. Ta buga mata ƙofar da ƙarfi ta yi hanyar ofis ɗin dakta. Kuka ne ke neman kuɓuce mata tana ƙoƙarin riƙewa. Sai dai, sai dai ta faki idan mutane ta share hawayenta. Da aka ta isa bakin ofis ɗin shi. Ta yi ƙarfin halin nokin ƙofar ta tura a hankali ta shiga. Yana aiki da laptop ɗin shi ko ɗaga kai bai yi ya kalle ta ba. Ta kai minti biyu a tsaye kafin ta yi. Kafin ta yi manis ta ce ga nisa. Yi ya yi kamar bai ji ta bai ci gaba da yin abin da yake yi. Har ta fara gajiya, yunwa, ga tunani, kafar ta ya fara rawa ba ta san lokacin da ta zauna da bas a ƙasa ba. Ta haɗa kai da gwiwa ta fashe da kuka. Ikon Allah. Ya faɗa ta da miƙewa ya zagayo inda take. Kukan kuka, me aka miki ko wani sabon iskancin za ki kawo mutane a nan? Ya faɗa cikin fushi. Bata ɗaga kai ba sai da ta ji saukar raɗaɗin da zuciya ke yi kafin ta share ido ta miƙe tsaye inda yake. Me matsalar ki? ya tambaye ta. Notin ta faɗa a hankali tana sauke ajiyar zuciya akai-akai. Me ki? ya tambaye ta. Hajara Kabir ta bashi amsa ba tare da ta kalle shi ba. You can go, amma gobe ki zo ki same ni. Tabbata ba ta amsa mishi ba. Wayar shi ya ɗauka ya danna wa abokin shi kira da ya yi takin sa a lecturer a 300 level zuwa 400 level ya ce man kana ofis ne gani a hanyar ofis ɗinka yanzu zan shigo bai fi minti kaɗan ba ya tura ƙofar ofis ɗin ya shigo Dr. Abdulrashid na zaune ya saka tip ɗin fen a baki yana mamakin yarinyar. Ba su yi doguwar gaisuwa ba ya ce, What did you know about Hajara Kabir? Dr. Suleiman ya ce, Tana ɗaya daga cikin student masu ƙoƙari a faculty ɗinsu. Kusan in ce maka a mata ita ke leading a maza mutum ɗaya ne a gabanta. Tiza tip ɗin fen na bakin shi yana jinjina zancen kafin ya ce a haka yadda take a birkice za ka ce tana leading ka ganta kuwa. San babu nutsuwa a tattare da ita ina tunanin yadda aka yi ta kai wannan level ɗin ne. Dr. Suleiman ya ce dawowa wannan section ɗin ne ta dawo a hargitse. Kamar tana da serious problem da yake son ya yi affecting ɗinta. Ita ce assistance na ajin, Class rep ɗin ya kawo min zancen ta har na kira ta mun yi magana sai dai ta kasa gaya min abin da ke ta. Amma na ba ta time zuwa 3 weeks insha Allah za ta dawo normal tana da matsala ni kaɗan. What will that be Dr. abdurrashid ya tambayi kanshi. What ba Allah ya warware mata. Ni dai ta daina sakani a gaba tana kallo kamar madubi. Idan na tsana hakan. Dr. Sulaiman ya ce ai ba kai take kallo ba, she is lost in thought. Tunani ne ya mata yawa haka take ma kowa ma. Tana da aure ne? Ya tambaya. Ba ta da aure sai dai na ji an ce a watan nan za ta yi aure. To, maybe shi ne matsalarta. Hmm, ita ta sani. Ya faɗa ba tare da ya damu ba. Hajara na zuwa gida ta samu babanta na zaune yana shan fruit hankali kwance. Har wani fresh ya fara idan ba laifi yana cin kuɗin shi yadda ya kamata. Ashe ma har da mugunta don ya ga mota ba tashi ba ce. Yanzu ko babu wasa aiki yake zagewa ya yi. Kama kafar shi tana roƙon shi cikin kuka akan ya taimaka ya rufa mata asiri a fasa auren nan. kowaye a haɗa ta da shi amma ba mijin Kamila ba. Ta ƙara da cewa akwai wani Abdul ya ce zai turo please Abba ko in turo shi ka taimaka ka ji na ka fasa auren nan wallahi duk abin da kake so zan baka. Tabbacan shashasha kina da abin da za ki ban? Ke yarinya ce ba za ki gane ba sam. Aure dai ki ya yaƙo idan duk duniya ba wanda ya isa ya hana auren nan wallahi wallahi. Kin ji na rantse miki, in har ni na haife ki sai an yi auren nan ehe. Haka ta koma ɗaki ta saka wani sabon kukan washe gari. Bata iya zuwa makaranta ba saboda tsananin zazzaɓi da ciwon kai da ya rufe ta. Jin idanta take yi kamar zai faɗo ƙasa saboda tsabagen kuka. 'Yan gidan sun san abin da ya hana auren haka wasu daga cikin 'yan unguwar suna mugun tausayin hajji wasu su ce ita kuma ba ta da ranar hutawa ga wancan auren ana yi uwar miji ta raba su wannan ba a kai ga yi ba a biya gaji. wasu murna suke wasu kuma tausayi hajjo ta koma gida idan ta yayi ja sosai tana shiga ɗaki ta yi sallah ta kwanta idan ta na kallon sama Kulu ta saka ta a gaba ta yi uban tagumi can ta mika mata plate ta ce don allah ki tashi ki sha ko za ki ji sauƙi abin ya yi yawa ga yunwa ga damuwa ga kuma kuka Hajja tana matuƙar buƙatar abinci shi yasa ba shiri ta tashi ta sha da yawa kafin ta yi hamdala ta ɗauko littafin ta don karatu. Sai dai sai da ta gama karatun tsaf ta gane mai ta karanta ba at least ta ajiye littafin ta kwanta. Ola ta ɗauki wayarta a karo na farko da tunda abin ya faru ta yi tunanin kiran momin Kamila. Suna waya da ita lokaci zuwa lokaci kafin faruwar al'amarin. Ta kira namba sau biyu ba a ɗaga ba don haka ta kura ba ta kuma kira ba ta ce Allah ya sani ba mu da mugun nufi a kanku. In kun yarda kanku in ma ba ku yarda ba dukkanku ko ko ka sani. Aisha na zaune lafiya lau da mijinta Imran gidanta mai kyau sosai kuma babba. Bata san Imran na da rufin asiri har haka ba sai bayan aurensu. Satin bikin ya siya mata wata sabuwar mota dal, clean. Rayuwar aurensa suke gudanarwa tunanin Hajja da halin da take ciki ne, ke rage mata farin ciki sai dai ta kasance cikin yi wa yayar ta ta fata na gari. Ahmad ya blocking Hajji ga baki ɗaya a calls da WhatsApp ɗin shi da message, dan yawan kiran da message kan ya rabu da ita ba ta son shi. Abin da ya tunani kawai shine bayan aure su za su saduda. bai san abin ya faka ba abin ya zama mishi biyu babu gida babu daɗi wa jama babu daɗi hakan bai sa ya sadu da ya haƙura da auren ba sai ma shirye-shiryen da ya ci gaba da yi yana kuma haɗawa da addu'a lokacin bikin ya yi ko zai huta kamila na zaune a ɗaki cikinta ya fito saboda tsananin ramar da ta yi kamar an mintsine ta ta miƙe ta shiga ɗakin ahmad baya ɗakin sai dai kace-kace ɗakin yake invitation ka ta gani baje a kan tebul hannunta na rawa ta ɗauki ɗaya Bayan shi kawai abin kallo ne don dizayin ɗin da aka mishi da ruwan gold ya fitar da abin yadda ya kamata. A hankali ta buɗe ta zaro katin suna mijinta ne tare da na aminiyarta ko ‘yar uwarta kamar yadda suke faɗa. Ga date ɗin auren bai canza ba saura kwana bakwai. Hankalinta ya kuma tashi da sauri ta ɗauki waya ta kira yaya Zulaika tana ɗaukar waya. Kamila ta fashe da kuka ta ce yaya Zulaika don Allah ki zo ki kawo min ɗauki. Ba zan iya ɗaukar wannan nauyin ba ya min girma sosai. Sai yaushe zan samu dawwammamiyar kwanciyar hankali? Zulaika ta ce Little ki shiru don Allah ba na son in ji kina kukan nan. in sha Allah komai zai wuce Allah ba zai ba su ikon yin auren nan ba. Kamila da kukan nata ya fara tsagaitawa ta ce ga katin auren nan har an buga. Aure saura kwana bakwai. Me yi wa Ahmad ya tsane na haka? Me yasa ya rasa wacce zai aura duk duniya? Sai ƙawata ta gama sanin sirri na. Hatta rayuwar aure na Hajara ta sani. A ce kuma da ita zan yi zaman kishi? ya zan kusanci ya san kusancinmu da ita me zai sa me zai sa ya ce zai aure ta saboda Allah ko da yana son ta ya kamata ya daure ana barin halaktan kunya yanzu gashi ita ma ba ta cikin nutsuwa duk ya dagula mana lissafi ta ce ya fita hanyar ta yaƙi zulaika ta ce lallai ba ki da hankali har yanzu wato kin amince cewar bata san cewa mijinki ne ke neman ta ba ashe baki san halin ɗan adam ba kenan to ina tabbatar miki da saninta kar ki raba ɗayan biyu ita ce ta neme shi a malamai har ya rikice a kanta in ba haka ba mai Ahmad zai da ita ni da ma ban so inda kika shishige mata ba dan dan adam sai Allah ba a iya mishi ko ya kika so yanzu haka zai iya yiwa tana bakin cikin wannan rufin asirin da Allah ya miki ita da uwarta ke kina kokarin taimaka musu su kuma burin su su aure miki miji Ƙarshe su kore ki a gidan ga baki ɗaya su yi ba baki ne. Shi ne kike amincewa da daɗin bakinta, shegiya 'yar masiyata kawai. Kamila da kukanta ya tsaya ta ta buɗe ido da baki tana nazarin zancen yayar tata, kafin ta ce kuma zai iya yiwuwa haka ne fa yaya. Yaya domin momi ma abin da take kokarin gaya min kenan na ki amincewa, don san da nake ma Hajara. Zulaika ta ce tun da baki da wayo sai ki zuba ido ta yi ta miki ƙarya don ta raina miki hankali. Inda gaske ba ta son auren ai ita mace ce, ta san yadda za ta yi ya rabu da ita amma ta tsaya sai saka ki a layi take tana manna miki hauka. Ke kuma kina yarda, sai ki bari ta shigo gidan ki ta da ki in ba ki da kai. Kallon Kamila ta ce me zan yi yanzu Zulaika please help me out kaina ya ɗaure. Na rasa irin tunanin da zan yi please. Zulaika ta ce yanzu Kin girma, kina da yara, ya kamata ki zama mai yin hukunci da kanki. Kit ta kashe wayar. Kamila ta zauna da batsa ɗakin ta haɗa kai da gwiwa ta ta fara kuka tana jin kamar zuciyarta zai fito. Dai yanzu wannan farin cikin nata duk babu shi. Ta dawo square zero ba Ahmad ba Hajara. Ahmad da Aji kaɗai suna saka ta farin ciki sai gashi a lokaci ɗaya ta rasa su duka. Me yasa? Me yasa Hajara Kabir? Ta dinga faɗa tana buga tebul ɗin ɗakin thinking of Hajji Alon yana saka ta farin ciki. Duk lokacin da ta tuna Hajji ta kusa aure. Duk wani damuwar ta gushewa yake yi. Idan ta tuna Hajji za ta auri miji mai class da rufin asiri. Tana jin in har burin Hajji ya cika ba ta da wani damuwa a duniya. In ta tuna cewa Hajji yana fara aiki in kuma ta sami mijin kirki, za ta killace ummanta da ta sha wahala a kan makarantarsu. Sai ta ji sanyi a ranta sai ga shi Atlas ita suke son saka ta a rana su shige inuwa suna mata dariya. Yama za a yaka, wacce ta damu da farin cikinta, ta matsu ta ga ta killace a waje mai kyau, ta zama abin sha'awa da kwatance shi ita kuma ba ta da burin da ya wuce, ta ganda cikin baƙin ciki da damuwa, me yasa Hajjo, me yasa?